radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Za mu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana rana na yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma wanda Mustapha Adam zai gabatar. Daga shi kuwa siyasan Barka ya shigo a cikin shirin na lafiya sai da kula. da fatan masu wani su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga abdullahi saluhu ɗauke da shirin nan na ko kun san ai saurari lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 31 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda daidai da 26 ga watan jumada ula na shekarar 1443 hijirar kamariya masu wata kwakwan san cewa shekaru 15 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan disamba na shekara ta 2006 aka zartar da hukuncin kisa akan tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein an haifi saddam hussein ne dai a shekara ta 1937 a garin tikrit yana da shekara 20 ya shiga jam'iyyar ba'as ta kasar iraki sannan a shekarar ta 1968 ya zama mataimakin shugaban ƙasa bayan wani juyin mulki wanda ahmad hassan albukari ya jagoranta a ƙasar ta iraki sai kuma shekara ta 1979 ya zama shugaban ƙasar a cikin shekaru 23 da ya yana mulki a ƙasar iraki saddam hussein ya shiga yaƙi da ƙasar iran tsawon shekaru takwas sannan kuma ya kai wa 'yan kabilar kurdawa na ƙasar iraki hare-hare tare da yi musu kisan kiyashi sannan kuma ya mamaye kasar kuwait da ƙarshe dai bayan da amurka da birtaniya suka kwace iko da iraki a shekara ta 2003 sun kama shi a cikin wani rami yana boye a kusa da garin na tikrit mahaifarsa bayan haka ne kuma suka mika shi ga gwamnatin iraki wacce ta gurfanar da shi a gaban kotu kuma aka yanke masa hukuncin kisa a kan laifi guda ɗaya daga cikin dubban laifuka waɗanda ya aikata makamantan haka na kisan bil'adama a lokacin da yake mulkin ƙasar ta iraki. da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau sarki sha na ƙasar iran ya mai gurbin firaministan ƙasar na lokacin gulam reza ashari da shahpur bakhtiyar bayan da aka kasa murkushe zanga-zangar yin allah wadai da sarautar ƙasar ta kama karya a lokacin sarki sha tare da masu bashi shawara na gwamnatin amurka sun yi kyakkyawar fata kan cewa shahpur bakhtiyar yana iya kawo zanga-zangar da ake gudanarwa a wannan lokacin a duk faɗin ƙasar iran ta hanyar yin alƙawla na ƙarya domin yaudarar mutane a lokacin da margayi imam khomeini yake gudun hijira a birnin paris na ƙasar faransa lokacin ya je wannan labari sai bayar da umarni ga mutane da cewa kada su saki su yadda su yaudaru da alƙawlan ƙarya daga shahur bakhtiyar su ci gaba da boransu da gudanar da zanga-zanga har sai an kifar da gwamnatin kama karya.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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa 7.20 da agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ƙasar Iran ta ce, Janar Kasim sulaimani babban gwarzo ne na yaƙi da ta'addanci a duniya. amurka ta wani damuwa kan nasarar da iran ta samu na harba tauraron ɗan adam sojojin ƙasar sudan sun kai sami a tashar talabijin din al'arabiya na kasar saudiya a birnin khartoum Ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea ta sanar da yin hasarar kuɗi har fan miliyan shida a kakar bana yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙasar iran ta ce janar kasim sulaimani babban gwarzo ne na yaƙi da ta'addanci a duniya kakakin makatarokin wajen ƙasar iran ya faɗi cewa a kowane lokaci shahid janar kasim sulaimani yana ba da gudunmawar ta dace wajen ci gaban tsaro da zaman lafiya a yankin da ma duniya baki ɗaya wanda hakan ya nuna cewa lalle shi gwarzo ne na yaƙi da ta'addanci a duniya wannan yana zuwa ne a dai lokacin da aka shiga rana ta biyu don tarurrukan da ake gudanarwa na tuna zagayowar cika shekaru biyu da shahadar kasim sulaimani yana mai cewa matakin da amurka ta ɗauka na yin kisan gilla kan gwarzon yaƙi ta'addanci na duniya yana nuna cewa amurka ita ce ke goyon baya da ƙarfa ƙungiyoyin 'yan ta'adda ya ce kisan gillan da amurka ta yi wa janar sulaimani da abu muhandis da sauran abokan tafiyar su a ƙasar iraki bai sanya gwiwar jajircewar da iran take da take yi ba ya sanya ta ƙara dunkulewa ne da kuma ƙara gogewa wajen ci gaba da cewa wajen tunkarar abokan gaba. Iran ta ɗauki kisan gillan da aka yi wa Sulaimani a matsayin harin ta'addanci kuma fadar White House ita ce ke da alhakin abin da ya faru kuma Iran tana ɗaukar matakan da suka dace ta hanyar siyasa da shari'a a matakin diflomasiyya da hakan ya jawo duniya ta yi tir da Amurka kan kisan gillan na janar kasim Sulaimani. kwamitin tattaunawa a kasar mali ya goyi bayan tsawaita wa'adin mulkin sojoji zuwa shekaru biyar rahotanni daga birnin bamako na kasar mali sun bayyana cewa sakamakon da aka fitar a ban taron sake gina ƙasa da a gudanar a ƙasar a matsayin mataki na ƙarshe na tuntuɓar juna kafin gwamnati da zaɓe da miƙa mulki a hannun farar hula ya amince da tsawaita wa'adin mulkin sojoji da suka yi juyin mulki daga watanni shida zuwa nan da shekaru biyar bayan da soji suka yi juyin mulki a kasar mali a watan agustan shekara ta 2020 jagororin juyin mulki sun yi alkawarin mika mulki a hannun gwamnatin farar hula nan da 22 ga watan fabrairu na shekara mai kama wata 2022 bayan zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu bayan matsalan lamba da suka fuskanta daga bangaren ƙungiyar tarayya afirka da ECOWAS da kuma hukumomi na ƙasa da ƙasa. Malarta taron sun amince da tsawaita wa'adin ne don ba da damar yin garan bawul da fitar da sabbin tsare-tsare da zai taimaka a gwada zaɓe mai tsafta ko mai inganci kamar yadda ya zo a takardar taron da aka fitar a ƙarshen taron a gaban shugaban mulkin soji na ƙasar kanar gueta daga ƙarshe sun bada shawara game da mahimmancin samar da haɗin kai tsakanin ɓangarorin soji na ƙasar da za a yi aiki tare da kuma kwaɓe ɗamarar masu ɗauke da makamai da shigar da su cikin sojojin ƙasar. Amurka ta nuna damuwa kan nasarar da Iran ta samu na harba tauraron ɗan Adam. Rotanni sun bayyana cewa ƙasar Amurka ta fito fili ta wani damuwarta game da nasarar da Iran ta samu na raba tauraron dan adam na binciken kimiyya a sararin samaniya da ke nuna irin ci gaban da Iran ta samu a bangaren kimiyya a tsakiyar takunkumi mafi muni da Amurka ta kakaba mata. Kakakin fadar White House ya yi kirarin cewa na'urar da Iran ta yi amfani su wajen harba tauraron dan adam yana haifar da damuwa sosai game da yaduwar makaman nukiliya domin fasaha ce da ta yi kama da shi kuma ana iya canza shi a amfani da shi wajen haraba kayan mai linzami har da mai cin dogon zango. Tun a jiya Alhamis ce kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Iran ya sanar cewa tauraron ɗan adam na roket na Simog irar cikin gida da Iran ta harba zuwa sauran samaniya yana ɗauke da na'urori guda uku domin gudanar da binciken kimiyya wanda wannan shi ma wani ci gaba ne da Iran ta samu a wannan bangaren da ba na soji ba. wannan mataki zai sa iran ta zama ta ɗaya daga cikin ƙasashe shida na duniya da su iya harba tauraron ɗan adam a sarin samaniya amurka ta bayyana matakin da cewa ya karya kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da talatin da ɗaya to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran sojojin ƙasar sudan sun kai samami a tashar talabijin ɗin al'arabiya na ƙasar saudiya a birnin khartoum da tuni daga ƙasar sudan sun bayyana cewa jami'an tsaron ƙasar sun kashe mutum hudu tare da kai samami kan tashar talabijin ɗin al'arabiya da ta labarai ta alhadath na ƙasar ta saudiya tare da kwace dukan kayayyakin aikin su tashar talabijin ta tauraron ɗan adam da ke birnin dubai na daɗaɗɗiyar daular larabawa ta faɗi cewa an jikata 'yan jarida da dama a harin sun kai samame ne jim kaɗan bayan da jami'an tsaro suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da harsashi mai rai wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da juyin mulki da soji suka yi a ranar 25 ga watan oktoba a birnin khartoum da sauran sassan ƙasar ƙungiyar likitoci masu goyon bayan dimokuraɗiyya a ƙasar sudan sun sanar da mutuwar mutum hudu bayan da soji suka harbe su a birnin undurman da ke arewa maso gabashin khartoum wannan ne ya cika adin mutum hamsin da biyu kenan waɗanda aka kashe a zanga-zangar ba bayan nan da ake gudanarwa a kasar ta Sudan. Daga karshe za ku cewa kungiyar kwallo ta Chelsea ta sanar da yin hasarar kuɗi har fan miliyan 145.6 a kakar bana. Mai rike da kofin Champions League Chelsea ta sanar da yin hasarar makudan kuɗaɗe don sai kai fan miliyan 145.6 bayan an cire haraji tun daga ranar 30 ga watan Yunin shekara ta 2021 mai shirin karewa. Mai buga gasar Premier League ta lashe kofin zakarun Turai a bara ƙarƙashin Thomas Tuchel ƙungiyar ta Stamford Bridge ta samu ƙarin kuɗin shiga daga fan miliyan 387.8 zuwa fan miliyan 416.8 kuɗin nuna wasanni a talabijin. Kwanan nan ƙungiyoyin Premier ne suka amince da ci gaba da buga gasar duk da tsaiko da cutar corona ta haddasa da ta kai ga an soke wasu wasannin. chelsea ta ɗauki 'yan wasa uku daga 30 ga watan yuli da kudin su ya kai fam miliyan 109 da suka da romelu lukaku ta ɗauka aro daga atletico madrid to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shin na mu koma noma wanda Mushtaba Adam shirya kuma zai gabatar. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ake kokarin lalubo hanyoyin bunƙasa ƙasa da abinci a tarayyar najeriya kama daga ƙungiyoyin manoma da kuma gwamnatin tarayya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban kasar najeriya muhammad buhari ya buƙaci ganin jami'o'in aikin gona na ƙasar sun jagoranci yadda za a bunƙasa hanyoyin samun abinci a cikin ƙasar shugaba muhammad buhari ya kuma bayyana cewa cibiyoyin ilimin aikin gona na ƙasar ta najeriya suna a matsayin wani ginshiki ne na samar da sauyi a fagen aikin gona da kuma ƙera na'urorin zamani na aikin gona ɗin. sannan kuma da fada da kurarowar hamada shugaban na najeriya dai yana son ganin kokarin cibiyoyin ilimin aikin gona din. ya kai ga baiwa ƙasar damar rage dogaro take yi da man fetur a matsayin babbar hanya ta samun kudin shiga gwamnatin tarayya in ji shugaba muhammadu buhari tana tsammanin samar da kirkire-kirkire a cikin sauri daga cibiyoyin ilimin aikin gona da ake da su a faɗin ƙasar ministan aikin gona na najeriya ne dai dr muhammad abubakar ya wakilci shugaban ƙasa a wurin bikin yaye ɗalibai karo na goma da jami'ar aikin gona ta michael okpara da ke jihar abia ta yi to tun da fari dai ƙungiyoyin manoma na tarayyar najeriya sun buƙaci ganin gwamnatin ƙasar ta taimaka musu wajen bunƙasa aikin noma ƙungiyar da ake kira national apex of nigerian farmers cooperative society wacce kuma a takaice ake kira da nanfacos ko kuma nanfacos tana son ganin gwamnatin ta taimaka musu domin su sami dukkanin kayan aiki da suke bukatuwa da su saboda bunƙasa harkar noma domin su kuma a nasu gefen su taimaka gwamnatin tarayya ta cimma manufar da ta sa gaba na ganin cewa an daina dogaro da man fetur wajen samarwa ƙasar mafi rinjayen kudaden shiga ƙungiyar tana son ganin gwamnatin tarayya ta ware akalla eka dubu ɗaya a kowace jiha daga cikin jihohin da ake da su domin ita ƙungiyar ta yi amfani da su wajen bunƙasa harkar noma shugaban wannan ƙungiya ta ƙasar ne dai gugu uzoma ya yi wannan kira a madadin ƙungiyar tasu a wani taron manema labaru a babban birnin tarayyar ƙasar abuja har ilawu ya ce an kafa wannan ƙungiya ne ya dama tun da fari domin ganin cewa ta taimaka da tallafa gwamnatin tarayya ta cima manufofin da aka shata a fuskar aikin gona. to idan muka fita ga najeriya kuwa za mu ga yadda wato hukumar nan ta abinci ta duniya pawo wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma take da cibiyarta a ƙasar italiya take cewa ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga suna fuskantar kalubale daga hauhawar farashin kayan abinci waɗanda suke shigowa da su daga waje hukumar abincin ta duniya ta bayyana cewa yadda farashin kayan abincin yake karuwa a duniya yana a matsayin wani kalubale ne mai girma ga ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga har ila yau wannan bayani na hukumar abincin ya zo ne dai a cikin wani rahoto na musamman take fitarwa sau biyu a cikin kowace shekara wanda yake shafar harkar abinci da hadarsa da kuma yadda farashinsa kan yi kwan gaba da baya inda a shekarar bana matsalolin da ake ci gaba da fuskanta na cutar nan ta corona yake a matsayin wani sabon kalubale ga harkar noma a duniya. To masu sauraro za mu dasa aya a nan. Muna fatan za ku zaci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio slash www.hausatv1.ng Dari dum dum kuyi ya ba mai ni la ko ba mu Shirinmu na gaba shine shirin na lafiya sai da kula wanda Hassan Barka zai gabatar. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu. To Marilla kamar da watakila a wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne na muka mai da hankali kan cutar kansa. A makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar niger To a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwon na kansa a likitance. Cutar kansa kamar daji da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta ne da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bujire su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar ba halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake ayayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji ke nan wa'annan halittan na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya ta girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa kenan To kamar eh, likita akwai wani abu takamaimai haka da yake janyo ita wannan cutar ga ɗan adam? Eh, akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce ga abin da yake janyo kansa ba. Akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce ga abin da in kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya ce ka ka kamu da malaria a shi kansa ba haka bane akwai halittar mutum da za a ce to wani an halicce ka da irin wannan jin din to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a ce to shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za a ce to wasu yin wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza kafin ita wajen halitta yawa eh, to eh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ne wannan batun yake Eto, eh, gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba a cin nama shi mai yawa ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid masu son jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout kamar za a ce arthritis na gout to amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba dai yana kara abin da masu cin nama ja da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai ya dinga kan toshewa a sai sun samu arthritis amma cin nama ba shi da alaka da ake cin nama kawai shi kawai ainihin da ga kansa da yake jawa ko kuma ga abin da yake sa jawo a jirgin don samun cin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa ah, to doctor kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da kai kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da ya fi addabar al'umma ne sai mu ɗauki kamar a afirka red a kansa da ya fi al'umma addabar al'umma shi ne sai mu ɗauki mu kasa mata da maza in ka ɗauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate wata wani wani wani wani wani abunan na'ura ne kamar a wajajen fitsari na maza ne kawai suke da shi to wannan yakan kumbura sai zai zama kansa ana kiran shi process kansa to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma gaskiya suna yawa ana kiran shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu abinan kansa jejin a hanji da kuma na prostate da a maza kenan sai kuma in su kuma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu. To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya akan lokacin da ya ba bamu muka tattauna da shi duk da dumbin ayyukan da ke a gabansa a nan kuma hani hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a kasance cikin koshin lafiya na ce a gaida likita bokan turai a maida sosai zan gaida likitoci Ba dan kudi suke ba dan kudi suke ba ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su likitoci ba dan kuɗi suke ba ha ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi duka duka iya abin da ya so na a cikin shirin gan lokacin da aka ya kawo jiki amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shi ne kamala ni da na kasance da ku ne cewa ku zama lafiya kuma ana ci da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. thank you